Tu m'as pas appelé, tu n'as rien fait. Ah Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. a yau asabar biyu ga watan satumba na shekarar 2023 a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa 'yan jamhuriyar niger sun fara wani zaman dirshan a sansanin sojan faransa don tilasta musu su bar kasar kamar kowace rana asabar ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin ku sai kuma shirin labarin wasanni a takaice amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya jama'a assalamu alaikum mu da wannan yammacin da kuma cikakkun labaran duniyar kasar gabon ta sake bude kan iyakokinta a yau asabar a cewar wani jami'in soji kwanaki uku bayan da ta rurrufe su sakamakon juyin mulkin soji da ya hamɓarar da shugaba ali bongo kakakin rundunar sojin ya ce an bude dukkan iyakokin ƙasa da na sama da kuma na ruwa saboda gwamnatin ta soji ta damu da tabbatar da bin doka da oda da kuma kyakkyawar dangantaka da makwabta da ma dukkan kasashen duniya haka kuma za ta tsaye da gemu kan alkawarin da ta yi wa duniya jami'an soja karkashin jagorancin bryce oligwe ingwema sun kwace mulkin kasar a ranar laraba inda suka yi wa bongo daurin talala suka kuma ayyana ingwema a zaman shugaban kasa wanda ya kawo ƙarshen mulkin iyalin bongo na tsawon shekaru 56 juyin mulkin wanda shine na tara a nahiyar a cikin shekaru uku ya haifar da damuwa kan yawan karbe mulki na soji a nahiyar lamarin da ke kokarin shafe ci gaban demokuraɗiyya da aka samu a cikin shekaru ashirin da suka gabata jagororin juyin mulkin suna fuskantar matsin lambar ƙasa da ƙasa na su dawo da gwamnatin farar hula to amma a daren jiya sun ce ba za su yi gaggawa a lamarin gudanar da zaɓe ba 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a iran sun ce an yi jana'izar mai zanga-zangar nan jawad rohi wanda ya mutu a hannun jami'an tsaro yayin da har yanzu ake ci gaba da saka ayar tambaya kan musabbabin mutuwarsa an binne ruhi a garinsa na kalekan da ke amol tare da halartar jami'an gwamnatin ta iran ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce ruhi ya rasu ne a ranar talata 31 ga watan agusta a cikin wani yanayi da ake zargi wanda kuma ya haifar da damuwa kan kulawa da yi masa magani ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta iran ta faɗa a yau asabar cewa rahoton asibiti ya nuna cewa bugawar zuciya ne musabbabin mutuwar ruhi to sai dai jami'an tsaron juyin juya hali na iran sun ba da sanarwar fatar baki da ke bayyana cutar sankaran kwakwalwa a matsayin musabbabin mutuwarsa yayin da su kuma hukumar gidan yari ta ce ya mutu ne sakamakon rauni a kwakwalwarsa yan kasuwa a duk faɗin ƙasar pakistan sun rufe shagunansu a yau asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a ƙasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki tuni da jama'a suka gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a pakistan shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta garin lahore ajmal hashmi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa kowa ya shiga zanga-zangar ta hanyar rufe shaguna saboda lamarin yana da wuyar jurewa. yarjejeniyar da aka yi da asusun lamuni na duniya ya tilasta wa pakistan rage tallafin da take bayarwa wanda yake taimakawa wajen rage tsadar kayayyaki a halin da ake ciki kuma prime minister pakistan na riƙon kwarya anwarul haq kakar ya ce hauhawar farashin ba wani abin damuwa ba ne domin kuwa babu wani zaɓi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban amurka joe biden ya nufi jihar florida yau asabar domin duba barnar da mahaukaciyar guguwar Idalia ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a amma an ce ba zai gana da Ron DeSantis ba gwamnan jihar dan jam'iyyar Republican wanda kan iya kasancewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Biden dan jam'iyyar Democrat ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa zai ga gwamnan a lokacin ziyarar amma kuma kakakin gwamna DeSantis Jeremy Redfern ya faɗa daga bisani cewa ba wata ganawa da aka shirya. haka kuma shirye-shiryen tsaro na ziyarar kaɗai ma za su iya dakatar da ƙoƙarin aikin gyara DeSantis mai shekaru 44 yana neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 mai zuwa domin kawar da Biden daga White House. To amma yana bayan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a kuri'un jin ra'ayoyin jama'a. Sama da mako guda bayan India ta zama ƙasa ta farko da ta sauka kan tsagen kudancin wata. a yanzu kuma ta harba wata roka don nazarin rana wanda ke nuna wani muhimmin ci gaba a shirinta na burin binciken sararin samaniya da ke daɗa karuwa. rokar ta tashi ne dab da tsakar rana a yau asabar daga cibiyar sararin samaniya ta satish da wan a kudancin indiya domin tafiyar ta nisan kilomita miliyan ɗaya da rabi tafiyar watanni hudu zuwa rana ofishin kula da hukumar binciken sararin samaniya ta indiya. ya ce an cimma manufa a yayin da rokar ta nausa a sararin samaniyar duniya masana kimiyya sun tafa tare da musafahar hannu yayin da dubban mutane ciki har da yara 'yan makaranta da ke tsaye a rumfunan kallo suka yi ta tafin murna domin dubatar wasu jama'a kuma sun kalli shirin harba rokar kai tsaye ta gidan talabijin idan dai komai ya tafi bisa tsari inda za ta shiga a cikin zababbun rukunin kasashe waɗanda ke nazarin rana hukumar kula da sararin samaniya ta amurka nasa da hukumar kula da sararin samaniyar turai duk sun aiki da na'urorin bincike a sararin samaniya tun a shekarun 1990 kasashen china da japan ma sun kaddamar da ayyukansu nasa ido kan hasken rana. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A yayin da a yau Asabar biga watan Satumba ya kamata dakarun Faransa 1,500 masu yaƙi da ta'addanci su dakatar da ayyukansu a jamhuriyar Nijar. kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar suka ba su wa'adin wata ɗaya. dubban mazauna birnin yamai sun fara zaman dirshan na sai yadda hali ya yi a harabar sansanin sojan na faransa da zumar tilastawa gwamnatin shugaba emmanuel macron kwashe waɗannan sojoji daga ƙasar ta nijar yanayin tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta samo asali ne a washe garin juyin mulki da sojoji suka yi wa zababben shugaban ƙasar nijar muhammad bazoum ranar 26 ga watan yulin da ya wuce ga abin da wasu masu zanga-zangar ke bayyana wakilin musulun mun barma sunana bana ibrahim kasan bayan da sojojin nijar sun ka karbi milki daga hannun eh, tsohon parti mai milki pendes tarayya kwanaki kaɗan bayan wannan sojojinmu sun tambayi faransa da ta janye dakarunsa da ke a nijar to bayan lokacin da sun ka ba da umarnin nan akwai wa'adi na wata guda yau a ƙarhe goma sha ɗaya na marisi shine ƙarshen wa'adin nan mu ne 'yan ƙasa mu ne ke goyon ba sojojin nan yau mun zo ne mu nuna ma duniya da wannan umarni da sojojin Nijar sun ka bada ba da kansu ba ne don ƙasanmu ne kuma mun zo mun zaman dirsi za mu yi nan ba mu tashi sai dakarun faransa na karshe ya ɗauke kayan shi ya bar ƙasanmu wannan abu shine sa yau mun ka zo mun kai jerin gwano ko mun ka zo mun kai zaman dirsi a nan sunana ibrahim abdullahi ahmad tijani dan kasa na niger kamar yadda kun ga duka 'yan kasa sun halarta yau wurin wanga hili hili nan bakin jirgi na jori hamani kakanmu wanda suna cikin waɗanda su ma sun kata su tahiya cikin incin niger to shine yau mun zo mun yi eh, girkin jaki mu nuna ma duka wanda bai son ya ga ci gaban niger ya san da cewa wanga gargaɗi ne an ce wanga kama eh, kunne kunne ne jakin yana baya to muna nan Niger mun samu incin kanmu ba yau bane mun ka samu incin kanmu amma har yanzu babu abun da muke buga gaba da shi cikin duniya wanda za a cewa wai gashi nan muna kaba da shi ba mu goyon bayan sojawan faransa a cikin kasanmu muna son a bar mu mu da kanmu mu yi jagorancin kasanmu da kanmu mu samu incin mu ɗari bisa ɗari don haka muna nuna ma duniya cewa 'yan nijar duk inda suke da wanda su zo da wanda suka zo suna goyon bayan kwamitin ceton kasa ɗari bisa ɗari su bar muna ƙasar mu ba tare da ɓata lokaci ba yau kana talatin cif da aka ba su izinin su bar ƙasa kenan ya cika mu ba mu san tashin hankali a ƙasar mu muna goyon bayan kwamitin ceton ƙasa ɗari bisa ɗari mu 'yan ƙasa mu ne muke da izinin mu yi alaƙa da wanda muke so ba wasu ba yau shekara 63. madalla kafin mu je ga shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura. Al'adun gargajiya ina madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin salam sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku tambaya mana malaman addinin Islama. Wai shin ta ina laifi ya samu asali ne? Kuma za mu so sanin wai shin wajibi ne ga kowane ɗan adam a auren addinin Islama? Mai tambaya Sani Gulle Kamfala Malam Madori jihar Jigawa, Najeriya. za kuma a ji ci gaban ansar tambayar na mai cewa salamu alaikum biyoyi hausa shekarun baya kun taɓa ba da tarihi mai ban sha'awa na ƙofofin kano ni ma ina so a bani cikakken tarihin ƙofofin menene dalilin yinsu? yaushe aka yi su mai tambaya idan an tuna shi ne sama'ila abubakar kano to bari mu fara da ansar tambaya kan laifin aure a musulunci idan mai tambayar malam sani gulle kamfala da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu an dace mun samu shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma wakilin malaman bauchi sheikh ibrahim muhammadu guri wanda ya ansa tambayar kamar haka alhamdulahi kamar yadda masu tambaya malam sani gulle kamfala malam madaurin jihar jigawa da sauran masu sauraro dangane da abin da ya shafi wato lefe ko kuma matsayinsa addinin musulunci to bisa ka'ida na shari'a a ka'ida shine na farko dai shi miji wato ma'auri shi zai ba da sadaki shi kuma sadakin nan tun daga abin da yake mai daraja mai amfani wanda za a iya amfanuwa da shi a matsayin sadaki mafi karancinsa shine ɗaya bisa hudu na dinar sannan kuma mafi ɗaukakansa shine ba a ƙayyade ba ko da a ce za a biya miliyan ɗaya ne ko miliyan biyu ko kuma fiye da haka to babu laifi shari'a ta yadda sai dai kawai auren da yake mafi alkhairi shine wanda aka yi sassauci sadakinsa ya zamo a kaɗan kuma mai amfani sannan kuma mai albarka sannan idan muka dubi dangane da ɗabi'a da kuma al'ada na kowace irin al'umma wato za mu ga cewa abin da ya shafi a lefe idan ma'auri ya kawo ko ya biya sadaki a wasu gurare za ka ga shi zai hada ainihin akwatuna wadda ya kunshi kayayyaki da kayayyakin shafe-shafe da takalma da sauran kayayyakin da ake bukata wato ita amarya take bukata sannan kuma har yanzu shi zai sama mata gurin zama da kuma ainihin wato muhalli da kulawa da lafiyarta da ɗawainiyarta wannan duka shari'a ta yarda da wannan ma'ana bayan ya biya sadaki da kulawa da cin abincinta shan abin shanta lafiyarta iliminta da kuma duk abin da take da bukata to ya zamo wajibi daga ran da aka ɗaura musu aure ya tashi daga kan ainihin iyayenta ya koma gare shi wadda koda ba shi da kansa ya zo wajen karban auren ba wajibi ne wakilansa su sanar da shi ga ka'ida da kuma sharaɗin da aka yi gurin wannan aure sannan abin da ya shafi a su kuma bangaren mata wadda yawanci inda ake samun matsala kenan za ka ga miji ya ba da sadakin da bai taka kara ya karya ba alal misali a ce ya ba da naira dubu hamsin ko dubu dari ko dubu dari biyu sannan ya zaci cewa matar za ta taho masa da kujeru da gado babba da katifa da kuma ainihin wato kayayyaki na more rayuwa kamar su talabijin da makamantansu har ma da abinci da man girki da taliya da sauran abubuwa da inda duk mutane suke kasancewa suke ci ko suke amfani da shi to a nan shi asalin idan aka yi ittifakin lefen yana cikin sadaki to wannan ba laifi bane ga shari'a ma'ana aka yi lissafin cewa a bukatar da zai saya wa matarsa abin da ya shafi akwatuna guda goma ko guda biyar ko guda biyu ko guda ɗaya gwargwadon ƙarfinsa shine aka yi lissafi zai kai naira kaza ko naira miliyan kaza ko dubu kaza to in ya ɗauka duka a matsayin sadaki an haɗa komai da komai wannan ba laifi bane a shari'a amma idan ya biya sadaki ya tanada mata gurin zama sannan kuma ya tanadi duk wani abun da ya shafi a tunda shine ake da bukata ya tanadi hatta gadon da za su kwanta ba iyayenta ba to in ya yi waɗannan abubuwa to shari'a ta yarda da wannan amma idan ya yi abin da yake bayan sadaki kuma ya biya wasu kuɗaɗe ko kuma misali wasu matun kafin a yi auren a biya sadakin za a ce wannan kuɗin na gani ina so ne a yi wasu ka'idoji kowace ƙasa da irin al'adarta sannan kuma wasu bayan sadakin da wannan kuɗin na gani ina so ɗin to zai yi wani laifi kuma wadda laifin ma komai karancin karfinsa da dukiyarsa a wasu gurare rashin yin laifin mai yawa yakan iya sa auren ya zamo bai yi armashi ba to kaga in aka yi haka an saba wa shari'a amma abin da aka sani shine kada a sa karya cikin al'amarin aure sannan kuma a sani aure abu ne wanda ake yin shi wanda yake na har abada ba na jin daɗin rayuwar duniya ba kawai domin wacce duk zaka aura ba fata kake ka aure ta ku rabu ba shi sai dai in abin da ya gito wadda ba makawa sai an yi shi na rabuwa ɗin kenan fata ake dama in aka yi auren a samu zuriya in aka samu zuriyar nan ana tare har zuwa ƙarshen rayuwa wato ma'ana mutu ka raba don haka duk abin da ya shafi abin da zai kawo matsala saboda al'ada ba addini ba to shari'a kullum tana kore shi ga zamantakewar mutane kenan idan laifin nan ya zamo wato kaman garkuwa ne wajen yin auratayya da kuma kulawa da kuma zamantakewa kyakkyawa tsakanin ma'aurata to bai dace a yi shi ba sai dai abin da ya zama wajibi kamar da manzon Allah sallallahu yake cewa babu ainihin wato aure sai da wali da sadaki da kuma shaidu adalai sannan kuma abin da ya shafi ƙari shine siga da kuma muhalli wato ma'ana ga mijin ga matar sannan kuma ga mai karba ga mai bayarwa sannan kuma a yi bayanin cewa a wannan na auren masa kuma ya karba to waɗannan su ne abin da suka zama wajibi a aure sannan kuma ko da a ce ana buƙatar cewa shi namijin ya kula da dukkan abubuwan da muka ambata a baya abin da ya shafi a wajen zamanta da wajen kwanciyanta da abin da za ta ci da kulawa da lafiyarta da iliminta to ko da a lokacin bai da shi ga shari'a an yadda matukar mai kokarin nema ne ko kuma yana da shi amma babu abun a hannunsa ana iya ainihin wato yin auren a kan zuwa lokaci kaza zai yi mata wannan amma in ba a gina wata ka'ida ko wani alkawari ba yayin ɗaurin aure to yin laifi bai zamo dole ba sai dai kawai abin da ya zama wajibi abin da zai tsare wa matarsa mutunci in da maimakon ya yi laifin a akwati biyar ko goma to in ya samu turamen sana'a tamfa ko kuma yadi ko kuma duk irin tufafin da suke sawa a yanayin bangaren su akalla wanda za ta yi sallah da shi ko da guda ɗaya ne to wannan musulunci ya yarda domin ba a kawo waɗannan sharuɗa ba abinda annabi sallama ya faɗi shine wanda duk ya zo nema a wajen ku na ɗiyarku da aure matukar kun yarda da ainihin wato ɗabi'arsa da kuma addininsa to ku auren masa idan kuma kuka bari lefe ya zamo shine mai gittawa tsakani yaya matsayinsa wani lefe zai yi to barna za ta faru a bayan ƙasa mai yawa da kuma ainihin fitina don haka a kiyaye duk abin da zai zubar ma da aure mutunci da kuma kima a dubi darajar auren ba abin da za a samu sakamakon auren ba sannan da yawa za ga ana yin laifin a lokacin aure laifin na karewa to an shiga tsalla-tsalla kuma tsakanin ma'aurata don haka kowace mace tana zuwa gidan mijinta ne da arzikinta sannan kuma kowane taliki yana zuwa duniya ne da arzikinsa don haka za ka iske da yawa wasu ba a yi musu laifin ba amma kafin shekara ta kewayo bayan sun yi aure za ka ga Allah ya wadata mijin da matan da arziki fiye da abin da wacce aka yi mata laifin wata kuma an yi mata laifin karshe ba za a shekara ma ana zaune gidan auren ba sai ka ga da yake don karya da kuma duniya aka gina auren a kai za ka ga auren ya samu matsala da kuma tangarda saboda haka a bi ka'idar shari'a ta ainihin takaitawa ga wanda zai aurar da kuma wanda zai aura shi wanda zai aurar wato ma'ana ya takaita sadaki don neman albarkacin wannan auren shi kuma wanda zai aura kada ya tsammaci cewa ba mace ya aura ba kaya ya aura da kuma gara su kuma kasa ɗauka cewa laifi suke bukata ba zaman lafiya da kuma ingantacciyar aure ba a gidajen mazajensu da haka muna fata allah ka zaunar da mu lafiya kuma ka haɗa mu da ainihin iyalanmu akan kyakkyawar manufa zuriyarmu allah ka mata albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar malam sama'ila kan ƙofofin kano idan an tuna wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samo ansar ne daga farfesa tijjani muhammad daniya da sashen tarihi na jami'ar bayero ta kano wanda zai dora daga inda yake cewa a takaice ne da fara gina gina kofofi a kano shekara dubu daya da kusan 23 kenan ko da 24 domin sarkin da ya fara gina kofofin kano ko in ce kofar kano shine sarki giji masu wanda ya rayuwarsa a karni ta dubu da da biyar zuwa dubu da da da talatin 1134 kuma kofofin da ya fara ginawa bangaren da ya fara gina tukuna shine kofar mazugar sai kofar ruwa sai kofar adama sai kofar waika sai kofar kansakali sai kuma kofar tuji ita ce kofar wambai kofofi shida ya fara ginawa sai a lokacin ɗansa wato sarki yusa tsaraki da ake cewa yusa tsaraki shi kuma da ya zo sai ya ga kano ta fara daɗa bunƙasa to inda gijimas ya tsaya sai ya haɗa da ƙofar kawo gari da kuma ƙofar tuji sai ya haɗe wajen wato ƙofar da ƙofar kansakali sai ya taho ta nan wajen goron dutse ta inda yanzu ake cewa wajen gidan tsohon gidan mahaukata nan yanzu yanzu a cikin gari yake to ta nan na makabartar nan da ake cewa ta goron dutse to ai wannan ramin da ka gani to ai din rami ne na badala makabartar dolo eh na makabartar dolo mm. to ai din rami ne na badala da nan da nan katangar tabi sai ta yanko ta nan titin goron dutse wajen Aminu Kano Commercial College mm. sai ta yanka eh sai ta yanka da ta yanka sai ta yi sai ta yi nan wajen mandawari sai ta zo wajen gidan alhaji ado dan dawaki ta nan wajen kwanar zage wajen hanga wannan mun katuwa kwatanta hanga da sauransu ai asali ba da laci sai ta zo ta haɗe da sai ta zo ta haɗe da kofar wambai ita ce kofar tuji to iyakacin a lokacin asalin kofa kenan to shine su sa tsaraki sai ya karasa a wannan lokacin wannan kofofin shida kuma sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan kofofin birnin Kano. Yanzu a madadin masu an mana tambayoyin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da Farfesa Tijjani Muhammad Naniya da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da mu da injiniyanmu. Ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah kai mu. Wassalam. A gaida Ibrahim Garba Yanzu kuma sai wasanni a takaice. gasar zakarun turai ya sanya newcastle a tsaka mai wuya hukumar kwallon kafa ta uefa ta fitar da sabon jadawalin gasar cin kofin zakarun turai na bana jadawalin da ke kunshe da kungiyoyi talatin da biyu waɗanda aka karkasa su zuwa rukuni takwas wato kungiyoyi hudu a duk rukuni jadawalin na uefa ya nuna cewar newcastle united wanda sabuwa ce a gasar za ta haɗu da manyan kungiyoyin turai irin su psg da bayern munich da kuma ac milan waɗanda kuma dukkaninsu sukan iya nasara kaiwa wa wasan karshe na gasar cikin shekaru goma sha shida rabon newcastle united da haskawa a gasar cin kofin na zakarun turan tun kakar wasa ta dubu da biyu zuwa dubu biyu da wadda hakan ke nuni da cewa kakar wasar ta bana za ta zo mata da gagarumin kalubale duk da rawar ganin da ta taka a gasar wasar premier har ta kai ga kammalawa a tsawon yan hudun saman teburi da ya bata damar samun tiketin gasar ta zakarun turai ƙungiyoyin turai sun kashe fan miliyan biyu wajen cinikayyan yan 'yan wasa a jiya juma'a ne ake kulle kasuwancin cinikayyar 'yan wasa a turai inda a bana manyan kungiyoyin firimiya a ingila suka kashe makudan kudade da masana ke cewa shine mafi yawa a tarihi a cikin wani dogon rubutu da deloitte mai sharhi kan wasanni ya wallafa game da kudaden da aka kashe wajen musayan 'yan wasa a wannan kakar ya ce a zuwa jiya da aka karkare cinikayyar 'yan wasan ana sa ran jumillan kudade da aka kashe ya iya hawa fam biliyan biyu fiye da biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara da biyu da aka kashe a kakar da ta gabata da misalin karfe sha ɗaya na daren jiya juma'a ake sa ran kulle kasuwancin ingila yayin da scotland ke da ƙarin sa'a guda gabanin kulle ta ta kasuwar brighton ta ɗauko aron ansu fati daga barcelona ɗan wasan gaba na spaniya ansu fati ya kammala kulla rajajeniyar zamar aro a tsawon kaka ɗaya zuwa ƙungiyar brighton fati ya rasa gurbi a barcelona wadda ke buƙatar samar da sarari a cikin tawagar don ɗauko ɗan wasar baya na Manchester City Joy Casido a matsayin aro. Ita ma Tottenham ta kulla yarjejeniya da Forest kan Johnson. Tottenham ta amince da biyan sama da fan miliyan 45 domin siyan Brino. A yanzu haka dai Liverpool ta san makomarta a gasar Europa. An fitar da jadawalin gasar Europa wanda za a soma ke reni daga ranar 21 ga watan Satumban bana. Brighton na rukuni na gaba da Ajax da kuma Thomas a zagayen farko na gasar Europa Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice. To Hafiz a takaice kasar Gabon ta sake bude kan iyakokinta a yau Asabar a cewar wani jami'in soji kwanaki uku bayan da ta rurrufe su sakamakon juyin mulkin soji da ya hamɓarar da shugaba ali bongo kakakin rundunar sojin ya ce an buɗe dukkan iyakokin ƙasa da na sama da kuma na ruwa saboda gwamnatin ta soji ta damu da tabbatar da bin doka da oda da kuma kyakkyawar dangantaka da makwabtanta da ma kasashen duniya baki ɗaya. 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a iran sun ce an yi jana'izar mai zanga-zangar nan jawad ruhi. wanda ya mutu a hannun jami'an tsaro yayin da har yanzu ake ci gaba da saka ayar tambaya kan musabbabin mutuwarsa an binne ruhi a garinsa na kalikan da ke amur tare da halartar wasu jami'an gwamnatin ta iran 'yan kasuwa a duk faɗin ƙasar pakistan sun rufe shagunan su a yau asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a ƙasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta garin lahore ajmal hashmi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa kowa ya shiga zanga-zangar ta hanyar rurrufe shaguna saboda lamarin yana da wuyar jurewa shugaban amurka joe biden ya nufi jihar florida a yau asabar domin duba ɓarnar da mahaukaciyar guguwar idaliya ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a to amma an ce ba zai gana da ron desantis ba gwamnan jihar dan jam'iyyar republican da kan iya zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar biden dan jam'iyyar democrat ya faɗawa manema labarai a jiya juma'a cewa zai ga gwamnan a lokacin ziyarar to amma kuma kakakin gwamna de desantis jeremy redfern ya faɗa daga bisani cewa ba wata ganawa da aka shirya sama da mako guda bayan india ta zama ƙasa ta farko da ta sauka kan tsagin kudancin wata a yanzu kuma ta harba wata roka don nazarin rana wanda ke nuna wani muhimmin ci gaba shirinta na burin binciken sararin samaniya da ke daɗa ƙaruwa. rokar ta tashi ne dab da tsakar rana a yau asabar daga cibiyar sararin samaniya ta sata dawan a kudancin indiya domin yin tafiyar ta nisan kilomita miliyan ɗaya da rabi wato tafiyar watanni hudu zuwa rana masu sauraron nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Murtala kusan Sanyina da ya karanto labarai da da Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.